wato takwas da rabi kenan agogon ghana a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnan jihar rivers a kudu maso kudancin najeriya ya sa hannu a wata doka wacce ba ta bukatar neman izinin majalisar dokoki wajen jaddada matakin da jihar ta dauka na haramta ayyukan kungiyar nan mai fafutukar kafa a kasar biafra da ake kira ipop a daukacin jihar gwamnan ya ɗau wannan matakin ne bisa zarge-zargen da ya ayyana kan cewar su 'yan kungiyar ta ipop suna wato ta da zamanin tsaye a jihar Taribar tare da kawo tashi-tashen hankula. Za ku ji martanin da kungiyar Tamir a cikin shirin. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana kan yadda aka gudanar da bukukuwan Maulidi a Najeriya. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya inda za ku ji sharhin da masana kwallon kafa ke yi kan barin kungiyar al nasr da kaftin ɗin Super Eagles Ahmed Musa ya yi. amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya. Jama'a alaikum. Daɗa yawa da sabbin masu kamuwa da cutar corona coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kaga wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe juma'a macron ya ce za a rufe gidajen abinci barasa shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita ita kuma shugabar jamus angela merkel ta yi shelan makamantan irin waɗannan matakan a nata umarnin na kullen tsawon wata guda jiya laraba bayan da ta gana da magabata daga jihohi sha shida na ƙasar baya ga gidajen abinci da na barasa duk wuraren motsa jiki gidajen kallo da gidajen opera za a rufe su ƙarƙashin umarnin merkel wanda zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa yayin da yawancin harkokin kasuwanci shaguna da wuraren gyaran gashi za a bar su a buɗe Shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawon Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar. yayin da shi da wasu mutum talatin da biyar ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun afirka ta kudu a johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce a cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawon ramaphosa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban ƙasar kuma zai ci gaba da aiki killace kansa da shugaban ƙasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake karuwa a makonnin baya-bayan nan Zuwa yanzu dai Afirka ta kudu ta tabbatar da kamuwar mutum dubu ɗari bakwai da sha tara da cutar da kuma dubu sha tara da ɗari ɗaya da sha ɗaya da suka mutu. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana kasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia. Zango na ƙarshe na rangadin da ya yi na ƙasashe hudu a yankin sakatare pompeo ya yaba wa kasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a jakarta a bainar mambobin na da hatil ulama kungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki akan kungiyoyi masu sassauran ra'ayi babban jami'in diplomasiyyar na amurka karar ya ambaci abin da ya kira cin zali da China take yi wa musulman Uyghur a Shenzhen, inda hukumomin China masu ra'ayin kwamnisanci ke murkushe su ta hanyar zalunci, ciki har da garkame 'yan kabilar Uyghur miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su. China ta musanta zargin cewa tana musguna wa 'yan Uyghuru, kuma ta ce cibiyoyin suna ba da horo kan sana'o'i kuma ana buƙatar hakan don magance tsatsauran ra'ayi da kuma inganta ci gaba. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da halin da ake ciki kuma, shugaban ƙasa Algeria Abdulmajid Tebboune yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnatin ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da COVID-19. jinyar shugaban mai shekaru 75 da haihuwa a jamus tana zuwa ne 'yan kwanaki gabanin zaben raba gaddama da za a yi a algeria mai muhimmanci a ranar 1 ga watan nuwamba kan sauye-sauyen da ya gabatar na gyaran kundin tsarin mulki bayanin gwamnatin da aka sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar bai fayyace irin jinyar da ake yi wa taboni ba duk da cewa akwai fargabar coronavirus taboni ya mai gurbin da ɗaɗɗan shugaban algeria da aka hambara abdulaziz bouteflika a lokacin rikicin siyasar ƙasar Wata kota a Mali ta yanke hukuncin kisa ma wani mai ikirarin jihadi da ake zargi da kuma wani da ake tuhumar su tare da kashe mutum fiye da dozin biyu a har-har kan 'yan kasashen waje a 2015. Hukuncin na jiya Laraba kan Fawaz Old Ahmad da Sul Chaka na zuwa ne bayan kwanaki biyu na sauraron shari'ar. Ahmad ya ce kungiyarsa ta al da ta kaɗai ta kai hari a kulab Dilla Taresi amma bai nuna nadamarsa saboda kashe mutum biyar a matsayin ramuwar gayya na zanen batanci. da mujallar Charlie Hebdo ta yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Ahmad ya kuma amsa cewa ya taka rawa a harin da ya kashe mutum sha bakwai a otal ɗin Beblos a garin Sabari a watan Agusta da kuma wani da ya kashe mutum ashirin ciki har da 'yan kasashen waje sha hudu a otal ɗin son Blue a Bamako a watan Nuwamba. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsu sun yi kasa yau Alhamis sakamakon babban asara da kasuwar wall street ta yi kwana ɗaya da ya gabata wanda ya samu asali daga mummunan zato kan tsananin takurar annobar covid-19 kasuwar nikita tokyo ta yi kasa da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi S&P ta Sydney ta tashi da faduwar kashi 1.6 cikin 100. Cosby ta Seoul ta yi kasa da digo bakwai cikin ɗari, kana T-Sec ta taifi ta yi kasa da kashi ɗaya cikin ɗari. A hada-hadar da aka yi da rana, Hansen ta Hong Kong ta yi kasa da ɗigo hudu cikin ɗari, ita ma Sensex ta Mumbai ta yi kasa da ɗigo uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi can da yamma. Kasuwa ɗaya kilo da ta haska a yankin ita ce Shanghai Composite, wadda ta jira da ɗigo ɗaya cikin ɗari. Ba da Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. to gwamnan jihar rivers da ke kudu masu kudancin najeriya ya sa hannu a wata doka wacce ba ta bukatar neman izinin majalisar dokokin jihar wajen jaddada matakin da jihar ta dauka na haramta ayyukan kungiyar na mai fafutukar kafa kasar biafra wacce ake kira ipop a daukacin jihar gwamnan ya bayyana hakan ne a shafinsa na twitter at govwiki a ranar laraba inda ya ce babu abin da zai hana su aiwatar da wannan doka akan 'ya'yan kungiyar inda ya ba jami'an tsaron jihar umarnin su bi da sako-sako su zakulo mambobin kungiyar kamar yadda ya wallafa a shafinsa na twitter a da yan shekarun da suka gabata hukumomin najeriya suka haramta kungiyar suka kuma ayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda ɗazunan na tuntubi wakilin muryar amurka lamida abubakar sokoto da ke birnin fatakwal inda ya mun karin bayani kamar haka ba shakka malam mahmud gwamnan jihar rivers barista ya da wuke ya rataba hannu game da haramta duk wasu ayyuka na kungiyar nan da ke fafutukar kafa kasar biyafara domin wato ipoc a takaice gwamnan ya ɗau wannan matakin ne bisa zarge-zargen da ya ayyana kan cewar su 'yan kungiyar ta ipoc suna wato ta da zaune tsaye a jihar Taribar, tare da kawo tashi-tashen hankula inda ya ba da misalin ma cewar suna gudanar da taruka daban-daban a ƙananan hukumomi uku da suka mamaye a jihar rivers da suka hada da karamar hukumar ikwari da eleme da obibo wanda gwamna ya zarge su da cewa nan suke gudanar da tarika daban-daban wanda suka shafi ita wannan kungiyar da ke rajin ballewa daga najeriya don kafa kasar biafra suna gudanar da su daban-daban gwamnan kuma ya zarge su da tada zaune tsaye musamman da ajiye makamai a jihar taribas wannan yana ɗaya daga cikin wato matakan da shi ita gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka na soke ita wannan kungiya bayan gwamnatin tarayyar Najeriya ta soke ta ɗungurungun a baya. Kuma wannan al'amari Malam Mahmud shi ne wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka. Shi gwamnan ya ambato neman shugaban kungiyar na jihar Rivers wato ruwa a jallo inda ya ayyana cewa da duk wanda ya gano shi za a ba shi kyautar naira miliyan hamsin kamar yadda gwamna ya ayyana a cikin takardar da ya rataba mu hannu. To yaya girman wannan kungiya yake a jihar ta Rivers idan muka yi la'akari da cewa kudu maso kudancin yankin Najeriya ne ba kudu maso gabashi ba? Wasu Haji Mahmud ita wannan kungiya ta IFOC tana tada zaune tsaye musamman idan lokacin da suke gudanar da taruka daban-daban a yankin kabilar Ibo jihohi biyar na kudu maso gabashin Najeriya. Ita wannan kungiya dai takan fito ta gudanar da jerin gwano da ta yi hare-hare a bangarori daban-daban da komai ya tsaya cak musamman lokacin da suke gudanar da tarukansu. Suna kuma gama tare da jami'an tsaro inda akan samu hasarar rayuka a sassa daban-daban na kudu maso kudu wato yankin Niger Delta da kuma kudu maso gabashin Najeriya. inda suke tada jijiyoyin wuya to wannan bai rasa nasaba da shi yasa ita gwamnatin jihar Rivers ta ɗauki wannan mataki a baya bayan nan ma an zargi ta kungiyar ta IPOC da kai hare-hare daban-daban wanda yake daga baya dai kungiyar ta musanta amma irin hare-haren da suke kaiwa kamar yadda gwamna ya faɗa ma suna so su haddasa tashin hankali kamar gwamna ya yi bayanin cewa ma suna so su mayar da najeriya somaliya ya ce ba zai yadda da wannan ba shi ne da babban dalilin da ya sa ya ɗauki wannan mataki. ka yi batun cewa wato ita wannan kungiya ta musanta waɗannan har-har da kai magana a kansu yanzu nan kamar me ta ce dangane da wannan mataki da gwamnatin ta jihar rivers ta ɗauka dangane da soke ayyukanta a jihar baki ɗaya. eh akwai waɗanda na tattauna da su waɗanda ke 'yan kungiyar ne sun tawaye tarko sun tabbatar min da cewar zarge-zargen da ake musu musamman hare-haren zanga-zangar da aka yi ta kawo ƙarshen rundunar tsaro ta sars. suna cewa ba su ba ne. To kamar me 'yan jihar ta Rivers ke cewa dangane da wannan mataki da gwamnati ta dauka na soke ita wato ayyukan wannan kungiya baki ɗaya. Wato na samu tattaunawa da mutane daban-daban Malam Muhammad musamman 'yan asalin jihar Rivers inda suka bayyana jin daɗin su game da wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar Rivers ta ɗauka da ma 'yan arewacin Najeriya da suke zazzaune a sassa daban-daban na yankin kudu maso kudu wato yankin ibo da kuma kudu maso gabashin najeriya inda suka nuna murnar su kan ɗaukar wannan mataki saboda sun zargi kungiyar da wato ta da ƙayar baya da kuma wato damun su wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum don haka sun yi marhabin da wannan mataki da ita kanta gwamnatin jihar ribar wanda suka ce tuntun ya kamata ta ɗauki wannan mataki wakilin muryar amurka lamida abubakar sakkwato kenan a birnin fatakwal da ke kudu maso kudancin najeriya to kamar yadda kuka ji a hirar tamu tuni kungiyar ta ipob ta musanta zarge-zargen da ake mata a wani martani da ya mayar ta shafinsa na twitter jagoran kungiyar ta ipob namdi kanu ya ce matakin da gwamnan jihar ta rivers wike dauka bai daidai ba kuma abu ne mai cike da hadari domin ba a gudanar da cikakken bincike ba yana mai cewa ba 'ya'yan kungiyar ne suka kashe jami'an tsaro a yankin da ake kira obigbo ba to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka. Today I don't feel like doing anything. today Ibrahim Abdulaziz da rahotonmu na musamman. A duk shekara a rana mai kamar ta wato sha biyu ga watan Rabiu awal al'ummar musulmi a faɗin duniya kan soma bukukuwan maulidi da tuna da ran da aka haifi annabi musulunci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi da hakan yasa gwamnatocin wasu kasashe ma ke bada hutu min bikin ranar. Ya Rasulallah wannan biki yakan yi ɗinke-ɗinke da mata na na musamman albarkacin ranar ko da yake a bana da alamun bikin ya zo a wani mawuyacin hali na tashe tashi hankula musamman ma kasashe irin najeriya uwa uba ga zanga-zangar da ake a kasashe daban-daban na duniya domin tuga kalaman shugaban kasar faransa macron wanda ya na batanci ga annabi musulunci to ya kwashin ma mai ake nufi da maulidi shek tahir suleiman bauchi na cibiyar ka fahimta juna ta at ya ko fassara ma'anar maulidi da cewa abin da ake nufi da maulidi in a yare ne ana nufin wuri da aka haifi mutum ko kuma lokacin da aka haifi mutum amma mu idan muka jingina muka ce maulidin annabi abinda muke nufi shine zagayowar ranar da aka haifi manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi wasallam wadda al'umman musulmi wasu sun tafi akan cewa ranar tara ga watan rabi'ul awwal aka haifi manzon rahama wasu kuma suka tafi akan ranar sha biyu ga wata ne aka haifi manzan Allah wasu kuma suka tafi akan cewa a ranar sha bakwai ga wata ne aka haifi manzan Allah duk da mutanen nan sun kasu kashi uku misali a daidai wannan gaba amma kuma duka sun yi ittifaki akan cewa duka dai a wannan wata na rabi'ul awwal aka haifi manzan rahama sallallahu alaihi wa alihi sallam wadda a wa'annan ranaku muna amfani da waɗannan ranaku ne wurin karanta ayoyi da hadisai da tarihohi da kissoshi da falaloli da darajoji na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda in ka duba za ka ga wasu da dama a wannan watan ne ma suke sanin wasu abubuwa akan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wai ko me ya kamata masu maulidin su yi domin kaucewa wuce gona da iri muna kira da babban murya cewa mutane su iya bakin kokari kada su wuce gona da iri a shari'a wato kada ka je ka cutar da wani ko ka zagi wani duka shari'a ya hana duka shari'a ya haramta kada ka je ka sha giya ko ka aikata wani abu dai wadda shari'a ya hana in kai haka ka wuce gona da iri sai kuma ta ɗaya ɓangaren shine ɓangaren tayo hukuma yadda ta tsara yadda ya kamata zamantakewa ya kasance to wannan ma yana da kyau kada mu wuce gona da iri kada mu je mu aikata abubuwan da za mu cutar da wani mu toshe ma mutane hanya kuma alhali ba wani hanyan kwata-kwata wannan bai dace ba dole ya zama in ka toshe wannan hanyar ka bude wancan hanyar saboda kada ya zama cewa ka cutar da wani a irin wannan lokaci a wasu wuraren waɗanda ma ba musulmi ba kan ta yan musulmi murnan wannan rana kamar yadda wannan mai bishara Mr. Tom Garba ya karin haske. Da farko dai sunana Tom Garba ni cikakken mabiyan addinin Kirista ne na samu horowa ta tauhidi wanda nake da ƙwarewa ta ya yada bishara watan tura suna cewa evangelist uh, ni ba pastor ba ne mai riƙe da ecclesia amma mai bishara ne wanda yake zagawa yana yada bisharan yesu almasihu uh, ina son kawo matashiya ko kuma yar hudu ba a wannan lokaci da ka tambaye ni uh, wani irin alhini ko kuma falala ake da ita yayin da ah, musulmi suke murnan aikowar annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi muhammadu ah, shi ne sanadiyan kuma masomi abin da muke kokarin magana kan ita mauludi so a kowace shekara dai ran sha biyu ga watan rabi'ul awal ta kalandar musulmai suna cire wannan rana musamman su murnan cika ko kuma aihuwar annabi muhammadu da amincinsa ya tabbata gare shi so ni ina ganin lokaci ne wanda kowa da kowane mutum kowane addini kake tunda idan ka duba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam babban annabi ne wanda shi musulmai suka ba da gaskiya na kwarai da cewa ah, suke biyin halayensa suke koyi da halayensa wa wanda ya kawo tushen musulunci wanda annabi Allah da kansa ya amfani da shi kawo tushen musulunci a duniya suke koyi da halinsa wani hali yake da shi halin kauna halin soyayya halin zaman lafiya so a wannan lokaci bai fiye ce yan uwan musulmi najeriya da duniya a wannan lokaci ba abin da ya fi mu zauna mai zaman lafiya mu koyi da wannan halaye na annabi da ya ce bari musulmi ya zauna lafiya da wanda ba musulmi ba ina koya da waɗansu halayen da nake ganin yan uwana ko makwabtana musulmai suke shine a kowane lokaci sau da dama suna ƙoƙarin su nuna min kwatance cewa akwai haƙƙin eh, makwabtaka to ko a halin zaman makwabtakanmu idan muka nuna a wannan lokacin musulmi da wanda ba musulmi ba musulmi nuna ma wanda ba musulmi ba akwai hali ko kuma akwai cewa haƙin makwabtaka a kansa wallahi ba karamin alfala za mu samu ba a musulunci ko kuma dan karin sanin alkur'ani da na sani da kuma littattafai da na yi ta karanta ba so da dama na karanta littattafai wanda annabi yi mu'amala da wanda ba musulmi ba ku je ku samu sarkin habasha wanda yake krista ku zauna a gidan shi saboda shi yana mutunci mutunta da ko shin ma akwai rawar da jama'a za su iya taka a irin wannan lokaci na maulidi wajen samar da tsaro ga kasa ga dai shek tahir suleiman baucin a wannan lokaci eh, a bukukuwan maulidi wurin kawo ainihin tsaro lalle in ka duba a daidai halin da muke ciki akwai matsaloli da suka faru a 'yan kwanakin nan wadda suka shafi zanga-zangan kawo karshen sar sannan akwai abin da ya shafi eh, wadda suka faffasa shaguna da sauransu to eh, zuwa yanzu za mu iya cewa ba cikakken tsaro to muna kira zuwa ga mutane da cewa a irin wannan lokacin ne ya kamata su nuna wa mutane irin ɗabi'un manzan Allah wanda shi rahama ne saboda manzan Allah shi rahama ne ma ya sa wani da ya zo da takobi zai kashe manzan Allah ya ce masa to wa zai kare ka sai manzo ya ce Allah yana cewa Allah takobin nan ya faɗi a hannunsa ya ce kai kuma wa zai kare ka ya ce to ai kai kana da haƙuri sai manzan Allah ya haƙuri yayin da ma aka soma waɗannan bukukuwa na maulidi hukumomin tsaro na ko ci gaba da na matakan tsaro musamman ma a jiyoyin da aka samu tashin tashina a Najeriya. DSP Suleiman Yahanguroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ya ko bai nami irin matakin da suka dauka a jihar. A to jami'an 'yan sanda na jihar Adama dai mun riga mun baza jami'an mu ko ta ina a domin a tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma yayin da ake wannan biki na maulidi. a bugu da ƙari kuma dama mu tana cikin doka ta ɓaci inda aka saka kofi sannan kuma dama babu yawan yawace yawace sai dai jami'an tsaro to wannan ma abubuwa ne wanda yake inganta harkoki na tsaro domin ko ta ina idan ka fita zaka ga jami'an tsaro ne domin kawo ɗauki a duk lokacin da ake bukata. koma da menene fata ko shine allah sa a yi waɗannan bukukuwa cikin ƙoshin lafiya tare kuma da addu'an fatan samun zaman lafiya ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to a gaida ibrahim yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice Assalamu alaikum mai saurari muna muna da kun kama tashar sashen hausa mu da Amurka inda za ku ji cewa shahararren dan wasan kwallon kafan Najeriya Ahmed Musa ya yi adabo da kungiyar kwallon kafa ta kasar Saudiya bayan shafe tsawon shekaru biyu yana buga kwallo a club din mai suna Al Nassr. Sai dai da farko hukumar kwallon kafa ta Najeriya nfl ta zaɓi birnin Benin a jihar Edo domin buga gasar samun cancanta a gasar kofin kasashen afirka da za a gudanar a tsakaninta da kasar saliyo yanzu kuma na gayyato muku shehu umar masani kuma marubucin harkar wasanni musamman kwallon kafa domin ya yi mana tsokaci game da batun amir musa dan kwallon najeriya da ya ayyana barin kungiyar kwallon kafa ta annasar da kasar saudiya shin kwalliya ta biya kudin sabulu ko ina kuma zai dosa ko kuma zai ritaya ne ga abin da yake cewa wato mu wanda muke bin diddigin wasan kwallon kafa kuma matsayina na dan najeriya an an ce kaftin dina na kungiyar kwallon kafar kasa ta wato super eagles ahmed musa ya bar wani club ya je wani to dole hankalin mu ya tashi eh. saboda yanzu in ka bi diddigi yan wasa a najeriya wanda suke ci masu kwallaye a duk wata karawa da za a ce za a yi ahmed musa yana cikin su saboda haka mudin da ahmed musa ya je dai a yanzu dai yanda a matsayinsa na captain na super eagles mm. za mu bi diddiginsa kuma yanzu yana neman wani club inda zai ci gaba da wannan sana'a tashi ta kwallo za mu zira ido mu ga wani club ne zai nema ana maganan cewa yana tattauna da waɗansu club daban-daban a ƙasar turai watakila zai zo premiership ne a ingila ko kuma zai je la liga a spain ko kuma zai je france ba mu san inda zai da zango ba ya samu club amma dai dama galibi abinda mutane kamata su sani masu bin diddigin kwallon kafa shine duk wanda ka gani duk wani dan kwallo fitacce da ya bar La Liga ko French League ko Premiership ya tafi kasar Larabawa ko ya tafi kasar China ko ya tafi kasar Amurka to cikin ɗaya biyu ne ko dai ya je ne ya ritaya daga kwallo saboda shekaru sun cin masa ko kuma ya je ne ya dan wata ya samu waɗansu isassun kuɗi sannan kuma watakila ya sayan da dare zai masa. to yanzu kai kana ganin shi amir musa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. a ai ahmed musa yanzu a matsayin su na kaftin na super eagles shekarun shi ashirin da takwas saboda haka kaga in ma ana magana shekaru ne bisa yadda muke gani ga 'yan kwallo na duniya har yanzu yana da dan sauran shekaru da zai taka leda ahmed musa inda ya tsaya nasar din ma ya ci musu kwallaye da yawa a nan saudi arabia din kuma suna takama da shi kuma sun biya shi daidai gwargwado bisa fice da kwarjinin da ya nuna a wannan club din kai dai kawai watakila ya kai tunda ai shi a nasar din ya ci gasar league din ta ta nan Saudi Arabia din hasau shida saboda haka ai ko ba komi ai ya bi kulle ta biya kudin sabulu yawa kuma ya taimaka masu cin waɗannan eh, kofin na league league a wannan wannan Saudi Arabia din da a dan lokacin da ya tsaya wannan club din saboda haka kai dai eh, ya kai wani mizani na wannan wasan da ya yi ne kuma kuma yana ganin lokaci ya yi ya canza shi ya koma wani wuri. Abdullahi Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ba gaida Abdullahi Muhammad yanzu kuma sai labarai a takaice. da yawa da sabbin masu kamuwa da cutar corona coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kakaba wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. Yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya Laraba, shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya, wanda zai fara aiki daga gobe Juma'a. makaran ya ce za a rufe gidajen abinci barasa shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da covid-19 wani mai magana da yawon ramaphosa ya ce ranar talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar yayin da shi da wasu mutum talatin da biyar ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun afirka ta kudu a johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce sakataren harkokin wajen amurka mai ya bayyana kasar china wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau alhamis a indonesia zango na karshe na rangadin da ya yi na kasashe hudu a yankin sakatare pompeo ya yaba wa kasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a jakarta a bainar mambobin na da hatil ulama kungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki akan kungiyoyi masu sauran ra'ayi. Masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin wato da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. biyar kenan agogon ghana yanzu kan amadadin muhammad hamis baballe wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma juli leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa mu kwana lafiya